Sallama da fatan alheri a gare ku masu sauraron mu da wannan maraicen talata 26 ga watan Yuli. Yau da gobe ne shirin matasa daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC akan mitoci 25 da 22 da 16 da kuma ta intanet a voa voahausa.com. da ma ta Facebook kai tsaye a shahin VOA Hausa. A Yamai babban birnin ƙasar jamhuriyar Nijar kuna iya jin mu kai tsaye ta VOA Africa akan mita 200.5 a zangon FM. A duk waɗin ƙasar ta Nijar kuma ta gidajen rediyon amfani da sarauniya da niya FM a birnin Kwanni masu gabatar muku da shirin. Jamila Kabiru Fage. Tare da Halima Jumrau. Shin wane irin ilimi ake bukata ne a zamantakewa irin ta aure? Akwai wasu ilimin muka da yawa. wannan ke ya kamata ma kai tun ma kafin ta zo gidanka ma iyayenta sun koya mata aure na buƙatar kowane ilimi maganar gaskiya ba dai kamar ilimin addini zamani ya riga ya canja ya kamata a ce mace tana da ilimi na boko tana da ilimi na arabi to 'yan uwanmu mata ya suka amsa wannan tambaya ilimin da aure yake bukata na farko akwai ilimin zamantakewa. Ilimin ma gaba ɗaya za a iya amfani da shi da ilimin addinin musulunci da na zamani. Ilimin tsafta, kwantar da hankali, zaman lafiya a aure. Sheikh Daurawa shugaban Hisba ta jihar Kano ya yi mana bayani akan abubuwan da ke kawo matsala tsakanin ma'aurata. Jahilci da rashin bincike. Jahilcin yadda za a gudanar da aure. ka sai a yi ta rayuwa da jahilci waɗannan su ne dalilai wanda ya sa muke ta ƙoƙarin buɗe cibiyoyi da za a dinga koyawa mutane aure kafin su shiga. Muna tahe da duka wannan har ma da amsoshin tambayar da muka yi muku a Facebook da kuma Twitter. Ku biyo shirin yau da gobe, shirin matasa. To tambayar da muka yi a Facebook da Twitter ita ce ta yaya magidanta za su taimaka wa matansu masu ƙananan shekaru da ingantaccen ilimi domin su iya dogara da kansu da kuma kula da kansu da 'ya'yansu ga amsoshin wasu daga cikinku. Assalamu alaikum yau da gobe gaskiya ɗaya ce daga ƙinta sai ɓata. hakkin miji ne ya ilmantar da matarsa idan ba zai iya da kansa bai kai ta makaranta kuma hakkinta ne ya ba ta kulawa yadda ya kamata da ita da yaranta ya ba su abinci da sutura da ma muhalli ta yadda za su yi rayuwa mai kyau tsakaninsu ta yadda kuma ba zai shahi karatunta ba kuma za ta samu damar kulawa da tarbiyyarsu sako daga aminu yusuf kari salam yau da gobe wannan abu ne mai sauki magidanta ko in ce miji shine da haƙƙi game da baiwa matarsa ilimi da ci da sha ko ka karantar da ita ko ka samo mata wanda zai karantar da ita gefen boko kuma ga makarantu nan barkatai na matan aure a najeriya na biya da na gwamnati kana iya kai ta kuma ka dawo da ita idan lokaci ya yi dogaro da kai kuma akwai koyon kitso da tela da ɗinkin hula sako daga nafisa a nasir tudun wada sokoto Mai gida na iya taimaka ma iyalansa ne ta hanyar yi musu tarbiyya da ta dace da addini ko al'adar garinsu ko ƙasa, musamman karkara irin tamu a jihar Yobe, wadda mahiya yawan ƙauyukan ba ma makarantun da za a tura matan da koyon sana'a, kai hatta mazan ma ba ilimi ballantana mata. To amma hanya mahi sauki ita ce ko ina suna da irin sana'ar da za ta iya taimakawa mata misali kamar kitso da ɗinkin hula da kiwon kaji da awaki da ɗan kayan abinci da suyar kosai da dai sauransu. A huta lahiya sako daga sigarin gurgu sha'aibu Idi. Yau da gobe ikon Allah. Maza za su iya taimakawa matansu ne ta hanyar ba su ilimi duka biyu da ƙarfafa musu gwiwa domin ita mace in ta samu na da mijinta ne da sauran al'umma ku tashi lafiya saƙo daga fari da ƙwazo. Yau da gobe hakika wannan tambayar taku tana da inganci. To yadda za a yi magidanta su bai wa matansu masu ƙananan shekaru ilimi shine magidanta su dinga karantar da matansu wannan ilimin addini da na zamani. Idan kuwa ba su da ilimin da za su koyar da su, ko in ba sa samun zama saboda zuwa gun neman abin sawa a bakin salati to ya zama wajibi magidantan su tura matan makaranta don a koyar da su a ba su ingantaccen ilimin addini da na zamani. Sako daga Fatima Hassan Almangawi Macina. Idan muka leƙa shafin tuta kuma at Major Yusuf Kaf ya ce at voa hausa mata na buƙatar sabon tsarin rayuwa da za su taimaka wa kansu da mazajensu da 'ya'yansu da iyayensu da 'yan uwansu at aisha underscore yarima 1 ta ce at voa hausa yau da gobe a sama masu wuraren koyon sana'o'in hannu domin dogaro da kai zamantakewa kuma islamiyya at kabir yan taba ya ce at voa hausa ya kamata mu ƙarfafa musu gwiwa ta hanyar nuna musu muhimmancin ilimin kuma maza su ɗauki nauyin karatun matan. At Muhammad Jafaru ya ce at VOA Hausa ta hanyar ba su dama su ƙaro ilimi ko koyon sana'a. Ba su damar aiwatar da abin da suka koya shi zai sa a mori matan da aka tallafawa. Yanzu kuma ga Hassan Maina kaina da abokan hirar shi a zauren matasa sun tattauna ne akan ilimin da ake bukata a zaman armi. Kuma a yau abin da za mu tattauna a kai shi wani irin ilimi ne aure yake bukata. Kafin mu yi nisa cikin tattauna mu zan bari kowa gabatar da kansa. Da farko a hannun dama akwai. Assalamu alaikum warahmatullahi Kabir Dahiru Rahama. Sannan Abdulrashid Musa. Sannan Alhassan Sha'ibu Minista. Idan zan fara da kai Kabiru Dahiru Rahama a irin fahimtarka wani irin ilimi aure yake bukata to assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatu to shi dai ilimi an ce gishiri ne na rayuwa saboda haka kuma kowane ilimi yana da muhimmancinsa ilimi na addinin musulunci dai ko eh, ilimi ne wanda yake na bautar ubangiji wanda yake shine tsani na rayuwa a nan wanda mutum zai amfana a nan ya kuma amfana a lahira shi kuma ilimi na boko zamu ce ko kuma ilimi na me ake cewa na zamani shi kuma ilimi ne wanda yake na tafi da rayuwa harkokin yau da gobe saboda haka aure na bukatar kowane ilimi alhaji abdulrashid ji abin da wato ainihin malam kabir ya faɗa me za ƙara kai? Eh, gaskiya maganar gaskiya ba dai kamar ilimin addini ko shine kan gaba kan komai shani kamar tarbiyyar yara haka da da mantakewar rayuwa na mata shi ne na zamani aka yi shi ne dai kawai saboda tarbiyyantar da 'ya'ya alazan shaibu in aka ce maka ilimin arabic ko aka ce maka ilimin boko ka gane ko a yawa ta aure shi ma yana bukatar amma especially shi zama aure da ka gani daman zama ne wanne ke kake yin shi ko kuma mace take yin shi dan Allah ba dan wani ra'ayi ba saboda haka to a cikin zaman nan akwai wasu ilimin muka da yawa wanne ke mace ya kamata ma kai tun ma kafin ta zo gidanka ma iyayenta sun koya mata tarbiyar zaman eh, zaman gidan miji girmama iyayen miji girmama abokanan miji girmama wasu mutane wanda ke suka fiki girmama mijinki darajar sanin mijinki gaba ɗaya duk wannan suna cikin ilimi ne na zaman aure saboda haka sannan kuma ya kamata especially kamar yanzu a yanda muke yanzu haka zamani ya riga ya canja ya kamata a ce mace tana da ilimi na boko tana da ilimi na arabic shi ma wannan wani musamman ilimi ne shi ma mai zaman kanshi saboda a cikin wannan karatun nata da ta yi za ta gani cikin karatun addini na wannan na addininta za ta gani ai ga sunan gurare da yawa ko hadisai inda ke su manzan Allah sallallahu alaihi wasallam da matayensa suka yi musu biyayya suka yi musu wata da'a wani gurin ma ba karatu bane amma sabida ilimin na zaman auren sai ka gani mace mijinta ya bata award saboda haka kuma bangaren boko shi ma haka ne za ta gani ko da bangaren littattafai take karantawa za ta gani ai ga yanayin soyayya ga yanayin yadda ake wa miji ga yanayin da ake mata tarbiya ya so ni ya so yan uwana ya ji daɗi na ba zai rabu da ni ba duka shi nan makamanci haka yana da yawa kabiru rahama me za ka kara akan abin da minista ba to abin da zan kara kai dai shine cewa shi aure musamman ma ni yanzu abin da na fahimta an ka dauki ilimi na zamani kusan kaso sittin biyar in ban ce 70 ba na ilimin 'ya'yanmu a gida ake samun shi saboda kullun yaro zai dawo da, aiki a gida daga makaranta wani homework mai aikin gida kenan ake cewa wanda za a zo a gida za a yi shi to idan matar nan ba ta da ilimi fa sai ka ga abin ya zama ana ta kama kame a rasin da yi saboda haka tana da bukatar wannan ilimin domin ta taimaki 'ya'yanta sannan kuma akalla za ta karanta ta rubuta sannan fanni kuma na ilimin addini shine jagaborin abu wata fitila kamar wata fitila wanda zai haska mata yadda za ta zauna da mijinta da sauran al'umma da komai da komai gaba daya saboda haka hakikanin gaskiya mace tana buƙatar kowane ilimi ya zamanta kamar tsuntsu ne ya zamanta kamar tsuntsu ne ba zai bayan za a iya tashi sai da fuka-fukai guda biyu in fiffiken sa guda ɗaya ne to ba zai tashi ba saboda haka mace tana buƙatar ilimi guda biyu domin ta samu ta gudanar da harkokin rayuwarta na zamantakewar aure alhaji abdulrashid me za ka kara kan wani batu? eh ni ma sai dai in kara kan maganan dai duka dai da kuma biyayya da za ta yi mijinta Dan wani lokacin ka samu wani lokaci in mace in zurfin ilimin bokon ya yawa akan samu matsala dan an ce ilimi ba a yin shi a samu matsala amma lokacin na bokon ya yawa amma na addini in yayi ya shige ta za ta fi samun tarbiyya sosai a kan shi alhaji alasan shaibu ka da idan ilimin boko yawa ana samun matsala zama aure gaskiya ana samu gaskiya an ilimin boko ya matsala ana samu ana in ilimin boko ya yawa ana samun matsala amma ba duka bane saboda problem din ka san wani lokacin boko yana nuna maka kana wayewa ne saboda haka menene in ya nuna maka ka waye irin kololuwa din nan sai nuna maka to ai bari na nemi kuma yancin kaina saboda wani lokacin wani karatun da kake ko kake dubawa kana ganin to ai nima ina da yanci saboda haka especially kuma mace tunda su daman kwakwalwarsu Allah ya yi ta akwai bambanci da ta maza saboda domin ilimin addinin zai iya mata wannan wani lokacin in tana wasu abubuwan ilimin zai dinga taka mata birki za ta ga in ta yi kaza ba ta yi kaza ba ta kyauta ba ko kuma in ta yi laifi wani lokacin za ta ga kai ai wannan abubuwan da nake bai kyauta ba ya kamata in dinga dakatawa amma aka ce bokon ne tsantsa sai ta dinga yin abin da bai dace ba amma ina ga kabiru yana dan gyada kai ina ga bai amince da ra'ayinku ba kabiru me zaka ce akan wani ra'ayin nasu a'a shi ilimi kowanne ba wani za ce idan mutum ya ce in ilimin boko ya yi yawa akwai matsala to ya gwada kuma idan jahilci ya yawa ya gani ya za sa ya za a yi saboda haka shi ilimi ya danga ita mace ya danganta wata idan tana da ilimin sai a zauna lafiya da ita wata kuma ba ta da ilimin sai ga zauna lafiya da ita wata kuma lokacin da ta samu ilimin da yawa a lokacin kuma za a samu matsala da ta saboda haka wannan ba wani abu bane ilimi kawai yana da amfani gaba ɗaya kowanne da na addini da musu da na da na zamani wato in na fahimce ka kai baka yarda cewar idan ilimin boko yawa a mace ana samu matsala da ita a zamantakewa ba a'a ni ban yarda da wannan ba gaskiya ni abin da na yarda kawai ilimi ana buƙatar sa a wajen zamantakewar aure saboda haka ba wani ai ilimi ma baya yawa saboda komai ilimin ka akwai wanda yake gaba da kai saboda haka kawai sai dai idan misali matsala inda nake in zan fahimci abin da suke nufi ta iya idan ita matar ta fi ka ilimi to za a iya samun matsala domin an ce ka fi matarka abu uku ita kuma tafi ka abu uku sai a zauna lafiya ka fi ta ilimi ka fi ta dan abun hannu ka kuma fita zafi ita kuma an ce tafi ka kyau tafi ka haƙuri tafi ka sanyi sai a zauna lafiya to shine in tafi ka ilimi tunda an ce ana so ka fi ta abu uku tafi ka ilimi watakila a samu matsala amma ba wai ilimin ya yi mata yawa shi yasa ta samu ake samun matsala ba to masu sauraro a madadin shi kabiru ɗairu rahama da alhaji abdulrashid da kuma alhassan shaibu minista ana muka zo karshen wannan tattaunawa tamu daga nan zoren sashen hausa na muryar amurka a abuja babban birnin tarayyar najeriya hassan mai na kaina ke sallama da ku mu zama lafiya Jamila. Na'am. Kin saurari wannan tattaunawa? Na saurara sosai. Me kika lura? Ni na lura da wani abu, amma mm. ina so in ji me kika lura da shi. To dai kamar yanzu da daga ƙarshe wannan tafika ilimi din ina sane in dan yi tambaya tafika ilimin fannin addini da na boko ko ko koma ina kasancewa yanzu kamar a ce ina da PhD, mijina kuma ba shi da PhD. Na fi shi ilimi kenan za a samu matsala? Eh, eh, haka ina mm, mm, amma ni abin da na lura da shi tunda mm. an ce zamantakewa zamantakewa kenan miji da mata zama ne da miji da mata ke yi tambayan mu wani ilimi ake bukata a zaman aure kin ga duk sai suka karkata maza mace tana bukatar kaza mace tana bukatar ilimin kaza shi namiji ba bukatar wani ilimi. Ita dai ya zama ita ce mai ilimi, amma kuma za ta fi shi ilimi Allah ya sa shek Daurawa ya yi bayani. Daɗin abinci kenan. to yanzu sai ina Jamila. To ga kuma bayanin wasu mata da suka yi mana ta WhatsApp akan wannan batu namu. to zan yi cewa ni kowane ilimi yana da muhimmanci abin dai da za a gane shi ne wato mutum ya san abu kuma ya gane yadda zai amfani da shi shi ne abin da ya kamata a ce kowace mace ko namiji yana da shi a bangaren zamantakewa ta aure ya san ilimin sannan kuma ya amfani da wannan ilimin shine mai magana usaibat dabo shi dai aure a gaskiya yana buƙatar ilimin islamiyya saboda hi ne na tun da aka gada na annabi muhammadu manzan allah sallallahu alaihi wa sallama shi ne ike bukata ilimin tsabta kwantar da hankali zaman lafiya a aure shi ne musulunci wanda ake bukata kin gani zamana namiji zai dawo gida ita itarar tsab ba rige rige ina karo da kwano marasa wanki nan jiki a gyare kitso kunshi kayi wanki in kayan sama ya ajiye ya tafi nemo muku abinci kaɗi ba ka wanke kin ga aidi shine musulunci assalamu alaikum shi dai ilimi wato abin da aure yake bukata ilimi to ilimin ma gaba ɗaya za a iya amfani da shi da ilimin addinin musulunci da na zamani domin akwai abubuwa da dama wanda a cikin ilimin zamanin shi a cikin ilimin addini ya faɗo cikin cikin ilimin shi ma na zamani shi aure yana buƙatar kamar yadda aka ce ga yadda za mu ɗora aurenmu a kai shine dole ka nema wa 'ya'yanka wato uwa ta gari uwa mai addini mai wayewa haka ke ma uwa za ki nema wa 'ya'yanki uba na gari uba mai wayewa mai addini yadda ku za su haɗu kuma ku yi wa yaran ku tarbiyya saboda haka wannan sha'anai na aure kowane irin ilimi ni a nawa ganin ya cancanci a neme shi a cikin sha'anin aure to a gani na abin da aure yake bukata almuhimmu da farko shine dai soyayya sai an samu so sannan zaman zai yi daɗi sosai da sosai saboda idan babu so farkon abin da aure zai fara samun matsala da shi zai fara gurguncewa sabida ba a gina auren akan soyayya ba idan mata ba ta son miji ko miji baya son mata zaman kwata-kwata ba zai daɗi ba to ni dai a ra'ayina abin da nake ganin ilimin da aure yake bukata na farko akwai ilimin zamantakewa mutum ya san ilimin zamantakewa yadda zai goge zauna da kowa lafiya kamar da ake cewa addinin musulunci shine mu'amalat na biyu akwai shi a bukata a ce shi ilimin da aure yake bukata akwai ilimin addinin musulunci saboda me in ke mace musulma ce in baki da sanin ilimin addini baki san hakkin mijinki ba baki san hakkin kanki ba baki san yadda zaki tafiyar da su abokanan zamanki ba da dangin mijinki to kinga anan za a samu matsala abu na uku akwai bukata a ce shi kansa wannan ilimin zamani da ake yi na boko shi ma yana taimakawa matuka wajen zamantakewa aure saboda da wannan ilimin zaki waye zaki san irin kwalle da zaki ma mijinki zaki san irin tarere da zaki mishi da irin kalaman da zaki ran kafirta mishi da zaki janyo hankalin shi da dama da dai abubuwan da suka danganci haka amsoshin yan uwanmu mata kenan jamila yanzu duk inda maza kuke duk abin da kuke ku tattaro hankulanku ku zamna ku saurari wannan bayani ga Sheikh Daurawa shugaban hisba na jihar Kano da cikakken ƙarin haske a kan ilimin zamantakewar armi. a Lalle mun yi wa mata 800 intabiyu waɗanda aurensu ya mutu domin mu ji dalilin da ke jawo mutuwa aure a cikin al'umma. Ta hanyar waɗannan mata mun gano dalili kusan 44 zuwa da biyar wanda ke jawo aure ya mutu. Amma dalilan da suka fi ƙarfi guda biyu ne jahilci da rashin bincike jahilcin yadda za a gudanar da aure waɗannan mata 800 kusan 700 da 'yan kai daga cikinsu ba a bi ƙa'ida ba lokacin da za a sake su ko ba a yi adadin da Allah ya ce ba ko ba a yi a lokacin da Allah ya ce ba ko ba a bi matakan da musulunci ya kawo wajen guda takwas wanda saki shine na tara sai aka tsallake aka je aka yi saki kuma daga baya aka zo aka shiga na dama sannan na biyu rashin bincike binciken nan mun kasa shi uku akwai binciken lafiya cewa a tabbatar mutum yana da lafiya bai da wani ciwo da zai sa wa matar ko ba shi da ciwo wanda zai iya hana shi mu'amala ta aure ba a wannan binciken sannan na biyu ba a bincike akan sana'ar mutum da aikin yi wani ma bai da sana'a bai da aikin yi zai zo ya aure a zo a haihu ya kasa ciyar da matar na uku ba a bincike akan halin mutum da addininsa wanda kuma annabi sallallahu alaihi wasallam ce idan mutum ya zo yana neman auren yarku ku bincika halayensa da addininsa in kun gamsu yana da riko da addini yana da kyawawan halaye zai mutunta yarinyar nan ya tosaya mata ya rike ta akan ka'idodi kuma da kuka bashi ya mutunta ku kuma ya san daraja aure to ku bashi saboda haka kaga waɗannan su ne dalilai wanda yasa muke ta ƙoƙarin buɗe cibiyoyi da za a dinga koyawa mutane aure kafin su shiga wato ya zama ko da sati uku ne ko wata guda a da ba da certificate wanda mutum zai zo ya yi akan menene ma aure don malamai suna cewa akwai wanda haramun ne fa ya aure hmm. akwai wanda wajibi su ya yi aure akwai wanda mustahabi ne ya aure akwai wanda makaruhi ne ya aure in ka duba dukkan mazhabobin nan namu na musulunci suna da irin waɗannan bayanai haka akwai wanda suke cewa haramun ne ya saki matar akwai kuma wanda wajibi a raba auren saboda haƙoƙin auren ba sa samuwa akwai kuma wanda an so a raba auren akwai wanda ba a so a raba auren ba duk waɗannan ma'auratan ba su sani ba suke shiga harka aure so da aka sai a yi ta rayuwa da jahilci a zo haifi 'ya'ya maza da mata ba a koya musu ilimi ba ba a ba su sana'a ba ba a ba su tarbiyya ba su taso yadda suka ga iyayensu a wargaje a jahilce mafi yawa su ma irin rayuwar da suke kenan wanda yake sa ake samun matsalolin matasa maza da mata ake samun gurɓatar tarbiyya sakamakon rashin ingancin aure malam sani ba ko za ka yi mana tambihi akan lafazan da mai mataba sarkin kano ya yi wanda suke da nasaba da wannan maudu'i da muke tattauna a kansa ya fito yake kan cewa shi yana ganin ma eh, ya dace idan namiji yadda kimatarsa za ta iya ramawa wannan eh, lafazi da fito daga bakin mai martaba sai aka ji shi bambara kwai ah, na farko ba a taba jin irinsa ba na biyu kuma sai ya fito daga ah, shugaban al'umma wanda kuma an yadda ittifakan yana da masani akan al'amuran da suka shafi addini ba mu sani duk da cewa dai ba a martani ba nan da can amma dai wato kamar yadda na faɗa abin ya zama bambara kwai haka ba a ji shi ya abu bako ne malam ko zai dan mana sharhi Eh, da dan tambihi gaba da wannan al'amari don watakila da dabban ɗaruruwan mutane suna neman waraka game da wancan lafazikin da bai buɗa ba to abin da mai martaba sarki ya faɗa na cewa idan namiji yadda daki mace tana iya ramawa wannan magana akwai ta amma tana da ƙa'idodi guda shida watakila samun lokaci da mai martaba bai yi ya bayyana abin dalla-dalla ba yasa ake ganin sa kamar baƙo. a cikin tafsirin kurtubi ya kawo wata magana a cikin asbabun nuzul ƙarƙashin wannan aya a cikin suratun nisa da Allah ya ce wadri buhunna ya ba da izini ana iya dukan mace sai alimamul kurtubi ya ce wani mutum ya auri wata mata a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama saboda haka sai je ya mata duka sai babanta ya zo ya samu manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce ya rasulallah na ba shi aure don ya mutunta matan nan ya girmamata, mata amma ya je ya buge da yi mata duka sai annab sallallahu salama ya ce ku je a rama a rama dukan da ya mata har sun kama hanya sun tafi sai annab sallallahu salama ya ce a kira su su dakata da ya tsaye da su sai ya ce na ba ku umarni ku je ku rama dukan da wannan mutumin ya wa wannan mata to amma yanzu na janye wannan umarni ku yi hakuri, to saboda haka shine ƙarashin hadisin da watakila ko dai ba a kawo shi duka ba ko kuma shi ya kawo ba a kawo wannan karashe ba to sai malamai suka ce wannan magana da Allah ya tana da ƙa'idodi guda shida na farko ba a dukan mace sai idan an bi matakai da Allah ya lissafa na wa'azi na faɗakarwa na jan hankali na kyautatawa tunda dama ya ce mafi alherin ku shine wanda ya fi kyautatawa matarsa mafi nagarta ku wanda ya fi nagarta ga iyalansa kuma annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce mace an halicce ta ne daga ƙashin haƙarƙari na sama mafi karkata in ka aure ta to ka zauna da ita a yadda ka same ta kada ka ce sai ka miƙar da ita ɗari bisa ɗari in ka ce za ka miƙar da ita sai dai ka karya ta karya ta kuma shine ka sake ta da aka amina bayanin wace ce mace to wannan sai malamai suka ce to na farko kenan sai duk an bi matakai duk ba su yi nasara ba sannan za a kai sannan dukan nan ba fa da hannu ake dukan nan ba ba da bulala ake yi ba ba da sanda ake ba so da haka duk wanda ya daki matarsa da sanda ko ya dake ta da bulala to ya wuce gona da irin da za a iya kai shi kotu domin a ɗaukan mata fansa akan wannan duka da ya mata don ya karya ka'idar sannan na uku ba a duka a fuska ba zai mare ta ba ba zai naushe ta ba ko mafi yawa masu dukan mata naushi suke yi da, da, da mari sannan na hudu kada abin da za a dake ta da shi ya zama ya kumbura gurin ko ya fitar da jini mafiyan ko masu duka matan zaka sun ko kumbura mata jiki wani ma da belt yake duka wajen karfan ma belt din na fata ne mai karfi saboda haka shi yake sawa ya ta dukan ta daka annabi ya ce kada ya fasa jiki kada ya ya, ya, kumbura jiki sannan na biyar sai in mutum ya tabbatar cewa hakan zai kawo masalaha hakan zai kawo masala na shida kuma abin da za a yi dukan da shi gefen riga ne ko asuwaki aswaki ne kuma a tafin hannu irin wanda ake mana muna primary school a ce ka miƙa hannunka a buga ma aswaki ko lura a hannunka mm. yawa to iya abin da aka ce ai kenan amma ba a ce a dake ta a jiki ba kwata-kwata kuma na Aisha ta ce manzo Allah tun da yake bai taba dukan ko ɗaya daga cikin matarsa ba wanda ya nuna kenan wato babu wata maslaha akan mutum ya zo rufe matarsa da duka akwai lokacin da wani sahabi wa matarsa duka to ta samu annabi ta kawo kara sai ce a tara mazan aka tara sai ce dan me ɗayanku zai dinga dukan matansa irin dukan bawa kuma daga ƙarshen yini ya zo ya ce yana da bukata a gurinta kaga ƙarshe ai zuwa zai ce an yi girki an yi abinci kuma wataƙila ma ya zo ya ce yana bukatar saduwa da ita ko bayan ya mata duka to ka mata duka ya za ta tarbiyyar da 'ya'yanka ka mata duka ya za ta ma girki ka mata duka ya za ta share gida ka mata duka ya za ta yi tsafta ka mata duka ya za ta yi kwalliya kai mata duka ya za ka same ta cikin farin cikin ma da har za ta kai ku iya saduwa da ita ka kwantar mata da ta kwantar maka da rai tunda idan ka ɗau dukan da ake wayara na rula na da ka misali ko kuma da hannun riga ko wani abu kama da haka sai a ji kaman bai shi da wani zafin da zai tasiri a jikin abin ita matar da ake so ta yi wani abu ko kuma kada ta yi dama ai ba zafin duka ne yake ka tasirinsa ba saboda haka ai wannan da ake mana a makaranta din yana tasiri ko ma a tashe ka a gaban jama'a a ce ka ba da tafin hannunka an sa lura ko an sa asuwaki an daki hannunka ya nuna an nuna maka wani sako na cewa baka kyauta ba kuma wannan zai iya shiga cikin tarihinka a rayuwarka hmm. saboda haka hikimar da ta sa Allah ya ce ai haka ya san abin zai tasiri tunda Allah ke sa tasiri don mun ga akwai yaran da ake dukan su a kai su makarantun yan mari a ɗaure su ana musu bulala sama da ɗari amma ko ba su gyaru ba an faffasa musu jiki duk tabo ya fi fito kuma hatta waɗanda suke wa matansu irin wannan dukan da suke jigata su ai ba ya gyara su inda kaga a ce zafin ko raɗaɗin ko jin ciwon ko fasa fatar shi zai gyara ai da sai mu ga kenan duk wanda ya daki matarsa ya fasa mata jiki jini ya fito ta zama ta yi biyayya ɗari bisa ɗari amma mafi yawa ma waɗanda ake wannan dukan su suka fi wa mazajen nasu kaga ashe kenan makasudin shari'a ba fasa jini ko, cin zali ba ne yasa aka yi haka hikima ce na shugabanci ko kaka ai akwai wanda zaka zo kawai ya ce maka tsaya a nan inda kake kawai ya maka ladabi akwai ma al'adun da idan babban mutum ya yi laifi ana so a yi ladabi sai a ce cire hularka ka tafi gida ba hula wannan kaɗai ya ishe shi abin takaici a ce yana tafiya ba hula sai ka ga yana ta ba da haƙuri don ya kare mutuncinsa saboda haka makasudin abin hikima ce ta Allah da zai sa wa abin da aka yi albarka don an bi ka'ida so idan mutum yawa matarsa wancan dukan ya wuce gona da iri iyayenta su kai shi ƙara kotu bulalar da ya mata a zo a yi masa irinta don ya ci zali bai bi ka'ida ba malam me sakonka na ƙarshe ga kafin mu rufe wannan tattaunawa ga ma'aurata to sakona ga ma'aurata aure dole ne a samu soyayya don annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ban ga abin da ya dace da ma'aurata ba irin irin masoya ba irin aure ban ga abin da ya dace da masoya ba irin aure saboda haka tir da soyayyar da babu aure kuma tir da auren da babu soyayya Allah ya saka da alheri malam. Ke san mamakin da nake? Annabi sallallahu alaihi wasallama da shi muke koyi abubuwa da yawa amma za ki ga mazanmu sai su zaɓi abin da suke so su yi koyi da shi wanda cikin koyarwa da Annabi sallallahu alaihi wasallama ya mana kin ji eh, Sheikh Aminuddin Daurawa eh, Sheikh Daurawa ya ce Nana Aisha radiyallahu anha ta ce Annabi sallallahu alaihi wasallama bai taɓa dukan ko ɗaya daga cikin iyalan shi ba Amma mu yanzu za ki ga mutum zai ce yana koyi da annabi amma yana ɗibgan matar shi kamar jakka. Shi ne ai, sai ki rasa ina aka samu wannan fahimtar to, abin da muke magana kenan ai game da ilimin. wani duk da ana cewa ana neman ilimin addini to wani iri ake da shi saboda idan za a yi koyi da annabi sallallahu alaihi wasallama a yi koyi da duka halayen shi amma ka in zaɓi wanda nake so in yi koyi in watsar da wani kakaf gaba daya masu saurari iyakacin shirin kenan a madadin jamila kabir fage da waɗanda suka biyo mu a facebook kamar abdullahi ramlila da harun musa mai atanhwa da ami andre rene daga niger wadda ta ce on vous écoute depuis niger courage wato muna jin ku a niger allah ƙara kwazo da sadi sa'idu daura sai Daniel Brown da ya haɗa mana sauti. Da mu Mr. Shadrack Halima Jimro ke sallama da ku ku huta lahiya sai gobe da izinin Allah. Maza da mata yau sai